الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مساك السادوة من لبسنا البركة أيها الله دي قوة المحرم shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin littafi na ahkamul jana'iz wa bid'a na babban malamin Muhammad Nasiruddin Albani Allah mu dauke sarki ya yi masa rahama muna kan bidiyoyi da mai littafi ya lissafo wanda ake yin su a lokacin ziyartar makabarta ko abubuwan da ake aikatawa ko maganganun da ake faɗa yayin ziyartar magabarta muna ta matsala ta da saba'in, ko? saba'in haka ne? mun yi jiya a inda mai littafi ke bayani faɗin wasu daga cikin malamai ga muridansu cewa idan yana da wata bukata to ya dinga neman wato bukatan biyan bukata ya nemi agaji daga gare shi ya nemi istigata a kabarinsa zai samu biyan bukata shine matsala ta 169 cewa muridi wato muridi kama wanda muka yi bayaninsa a jiya mutumin da yake tsayawa bauta ba malami sai abinda malami ya gaya masu shi a matsayin yadda yake a gaban malami kamar gawa ga gaban matacce sai inda malami ya juya shi bai da nashi tunanin to malamin zai masa alkawari zai samu aljanna inda ya yi masa hidima shine muridi zai ce idan kana da bukata ka nemi agaji daga gare ni ka nemi wato taimako a gare ni a jiya ina gani kamar an turo mu wani bidiyo da ya kama da irin wannan a tv ma aka yi wannan abun ga wani malami ga muridinsa yana faɗin falalar waliyai shine ke faɗi wata rana wani wali ya faɗi sunansa ya je zai za su haye rafi teku so shi saboda walittaka a sama suke takawa saman ruwa sosai ke gaya ma muridinsa ɗin, ce idan ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya sheikh sai ka kira sunana eh nan suka fara tafiya sheikh sai ce ya Allah shi kuma sai ya kira sunan sheikh suka yi na ɗaya na biyu a zo na uku wai sai wani mutum ya zaga sai ce kai sheikh yana kiran Allah kai kuma kana kiran sunan sheikh shirka ne kenan fa suka fara tafiya sheikh ya ce ya Allah sai shi mai faɗi ya Allah daga nan sai ya nutse ce yana wai ga mutumin sa ya nutsa ya tsamo shi ce me ya faru ce wani ne ya zagaye ce ni man kace ya Allah ni man ce ya Allah ce kai matsayinka nan wurin bai kai ka kira Allah ba ka kira shehi laika wallahi to shi sai shehi wato wannan mutanen da suke cewa ba waliyai to ga irin walittakan da ake magana da ita to mutane kaga wayannan tasuniyoyi kaga an raba mutum da Allah madaukakin sarki gaba daya shi bai da matsayin bai kai matsayin da zai kira Allah ba Allah yake ya ayyuhal na amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila dukkan ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ku nemi taimako ga Allah annabi ke gaya ma Abdullahi bin Abbas fa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah don zaka nemi taimako ka nema a wurin Allah don zaka nemi roƙi wani abu ka roƙa a wurin Allah abin su suka ce a'a sai ka bi ta hanyar waliyi tukuna to waliyan su suke mai da mutane su zama a haka sai a raba su da Allah maraukakin sarki su zama sai waliyan suke mahidima to su ake kira muridai to zai gaya masa ya dinga neman agaji ya dinga neman taimako da shi ko da kabarinsa bayan mutuwarsa bidi'a ne da wasu malamai suka kirkiro suka dora kansu ko suka dora mutane a kai na ɗari da saba'in taqadisu ma haula qabri min shajarin wa hajarin wa i'tiqadu anna man qata'a shay'an min dhalika yusabu bi adhan akwai masu wato taqadis tsirkake duk abubuwan da ke kusa da kabarin wali ko ice ko duwatsu ko wasu abubuwa in dai kabarin wali ne to duk abin da ke wurin tsirkakakke ne za a iya ɗiba a yi amfani da shi ko a taba a samu tabarruki sai ce to duk wanda ya yanke wannan icin na kusa da wannan wurin ko ya taba wannan dutsen da wani mummunan abu to zai samu cuta mana zai cutu za a cutar da shi zai samu rashin nasara a wannan wurin saboda haka yusabu bi azan za a cutar da shi iya karya icin ko ya sare shi ko ya buge shi ko ya yi wani abu saboda haka sai a dinga tsarkake wannan icin ko dutse da ke kusa da gabarin wali kaman yadda ake tsarkake wurare masu tsarki da Allah barauki sarki ke farewa man yuhazzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub shi ma sai ya dauki a haka duk abin da ke kusa da wannan gabarin yin haka din bid'a ne bai tabbata ba kuma yana kaiwa zuwa ga shirka قول بعضهم من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو كل مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته akwai masu fadi cewa wanda ya karanta ayatul kursi a lokacin da zai karanta ya fuskanci gabarin abdul qadiri ya karanta sau bakwai kowane karantawa yana ƙara gaba yana matsawa gaba da takunsa to duk wani taku da ya yi ana biya masa bukatunsa har ya gama wannan bakwai har ya kai ga kabari sali zai tsaya ya karanta da ya ƙara taku ɗaya sai karanta da ya ƙara taku ɗaya to gurgudun yawan takun gurgudun bukatunsa da za a biya yana fuskantar kabarin abdul qadiri akwai masu wannan bid'a ne da baya halatta aikata shi na ɗari da saba'in da biyu rashul ma'i ala ƙabari zaujati almutawaffati an zauji hallazi ta zauwa jaba'a da ha za'imi na anna zalika ya tufi haratal zira akwai masu cewa idan misali mutum allah ya matansa rasuwa sai ya auro wata hoton nan sai ta ɗibi ruwa mai sanyi sai ta je ta dinga yayyafawa a ƙabari kishiyarta wanda ta rasu kenan wai wannan zai sauƙaƙe wannan kishi to akwai masu yin haka duka wannan bai tabbata ba daga addinin musulunci bidiyo'i ne da mutane suke aikata su na dari da saba'in da uku safaru ila ziyarati kuburin anbiya wa salihina akwai tafiya ta musamman da ake yi domin ziyartar kaburbura na annabawa da mutanen kirki mutum ce zai tafi kawai don ziyartar kabari don annabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a ɗaura niyya ɗamara da tafiya ziyartar wani wuri da niyan ziyarta akwai samun lada sai wurare guda uku masallacin makka madina sai baitul maqdis shi kadai to duk wannan ba wannan ba mutum ya ɗaura ɗamara domin tafiya to wannan bai tabbata ba annabi ya hana wannan yin haka ma bid'a ne mutum ya zauna a garin sa yayi abin da yake so yayi kan masu ziyartar kabarin dan fodiyo da sauransu duka bid'o'i ne da ba ba inda aka umurci da ayi wannan addinin musulunci نظري دا سبعين دا هدو الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله كوي ما سزوا دا دنبنا دا أبن بوسا وإرن دا أكي بوسا مسراكونا ننكو سريواتي كرنشي eh algaita a ɗaya sarewa ko to irinsa a je a yi ta busa a kabarin annabi ibrahim a yi tarawa wai da sunan neman kusanta zuwa ga Allah da akwai wasu za ga masallacin suke rawa su kuma duka wannan suna nufi kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki da wani ibun ka ganshi sai ka dauka tazuriya ne ka dauka wasan kwaikwayo ne wai da gaske ne ibada ake yi to Allah madaukakin sarki ya kiyaye irin wannan duka suna bidiyoyi ne da basu tabbata ba a je kaburbura ana rawa ana busa abun busawa ana kiɗi da sauransu duka wannan bai tabbata ba wai da nuyan kuma wannan da shi ake kusantan Allah madaukakin sarki da shi ندري دا سبعين دا بيار زيارات زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء كل أدنى زيارة واتو خليل إبراهيم عليه السلام دا جكين جدا جي كل أدنى تفيا تماونا بدئاني أميدشي الآدى نمتانين يودا كل دا أيكي بناء الدور في القبور والسكن فيها دا جكين بدئوين gina gidaje a cikin kaburbura da zama a ciki wanda kamar yadda na faɗa abin da ke faruwa kamar a ƙasashe irin su masar kenan za ga an kaje bayan gari a gidaje in ka za sai ka ɗauka wuraren shakatawa ne in baka sani ba to duka kaburbura ne akwai mutane kuma ke zaune a wurin sai a samu dan wani wuri rami guda daya a cikin gidajen na akan bude a sa slab to nan ne duk wanda ya mutu a wannan family na ake kawo su a saman gidan akwai mutane masu rayuwa na yau da kullum a wannan wurin sunan su kera su suke kula da wannan gidan gidaje ne za ka sai ka ɗauka wuraren shakatawa ne an ƙawata su da wuta da fulawowi da sauran abubuwa to akwai mutane masu zaba a wannan wurin to yin haka din gina gida a makabarta ko a cikin kabari da zama a wannan wurin shi kansa bid'a ne baya halatta saboda makabarta ba a karanta alkur'ani a ciki ba a sallah a ciki amma mutum kaga in yana nan gidan shi kaga nan zai yi sallah nan zai karanta alkur'ani in mai karanta alkur'ani ne in kidi yake ji nan yake jin kayansa in giya yake sha nan zai sha kayansa a cikin inda ake binne mutane sun kaje za ka gani haka akwai gaburbura na mutane na yau da kullum wanda ake binne mutane ana kiran su al-maqabir al-amma akwai kuma al-khassa na kowane family to duk wanda yake da dama zai je yi fili ya gina gida to sai ya sa mai gadi da family din a wurin to ga rashe ke gida mutane to ina gani ba masar ba mafi yawa kasashen larabawa wasu suna yin haka to haka din bai kamata a yi haka ba bidi'a ne na da ja'alur ruhami aw al alwahi min al khashab alaiha daga cikin abin da yake bid'a ne sanya wato tax irin wa'annan na duwatsu su ake kira ar ruham da kuma alluna ko katakai ko wani abu akan kabari a kawata su wannan shi ma bai halatta ba su ma mun yi su a baya da baya halatta a sa suminti ko tabo ko wani abu in ba ya kama dole ba duka wannan bidiyoyi ne da ake aikatawa na dari da saba'in da takwas ja'al me a wannan akwai wanda ke da littafi ba wannan bugu ba malam ya ka rubuta a naka na dari da tamanin da saba'in da takwas gari awa kalman bai ya yi ba daidai ba na yake Ah, ba wanda mu ce nan to kalman ba ta fito sosai ba kaman ban iya gane kalma yadda take nufi ba abu ne a harhaɗe gaba ɗaya ba kalman abun ba to za mu tsallake shi muka gano me ake nufi za mu bayyana kalman ba ta fito yadda ya kamata ba a rubutu to za mu je na ɗari da saba'in da tara tazyinul qabar kawata kabari saman kabari a kawata shi ko da fulawa ko a gini ko a wani abu duka wannan bidiya ne sai a ja layi a gargashin wannan kalma baya halatta shi kansa bidiya ne wanda ba a yin su a cikin a kabari ba su a kawa ta kabari abinda za a yi kawai a sa kasa shi ke na yadda dama abinda sa ake binne mutane kamar yadda ya zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama za a binne shi ne domin kada a samu namun daji ko wani abu a zurfafa shi don a sa abinda zai kare shi daga fitta namun daji kada kuma ya wari ga mutane kuma ibada ne wanda addinin musulunci ya nuna mana shi tun zamanin annabi adamu aka fara binnewa domin lokacin da kabila ya kashe kabila a habila yana goye da shi ya rasa yadda zai yi da shi Allah wani sarki ya turo hankaku su biyu suka fara ɗaya binne ya haga rami ya binne dan uwansa shine shi ma ya gane har ce yake faɗi ya waila ta ajastu an akuna mithla hadha alqurabi fa wari ya sawat akhi kai tona na kasa samun dabara irin na wannan duk lokacin ba wanda a san kisa ba to a lokacin ana binne to binnewa addinin annabawa ne to binnewa kawai aka sani amma a gawa ta kabari wannan ba a san shi ba a cikin addinin musulunci na ɗari da tamanin hamlul mushafi ilal makabarati wal qira'atu minhu alal maiti rike ta qur'ani zuwa makabarta da kuma karanta wannan alqur'ani a makabarta baya halatta domin an hana annabi sallallahu alaihi wasallam yake fari kada ku sanya gidajen ku kamar makabarta ba a karatun alqur'ani ya ana karatun alqur'ani a makabarta na ɗari da tamanin da ɗaya ja'alul masahifi inda al-qubur liman yaqsidu qira'atul qur'ani hunaka akwai masu zuwa su aje qur'ani a makabarta don wanda zai je ya karanta da sunan ayyima masu makabartar wakafi kawai to sai mutum ya taje je can sai ya zauna shi ma zai karatu domin wanda ya waqafi ya samu lada kuma wanda suke makabarta su samu lada sai zauna sai ya karanta abinda zai karanta yi addu'a ya ƙara gaba shi kansa bidiyoyi ne da mutane suke aikatawa wanda addinin musulunci bai san da su ba daga ciki takhliqu hitanil qabri wa umudihi akwai hada wato hitan katangu na magabarta a gina su a gina a zagaye shi baya halatta sannan a sa filas a kaburbura irin yadda kiristoci suke yi ta ga an sa filas a magabarta manya-manya in ka gansu da ka abin nan kasa wannan kabari ne baya halarta a yi wannan addinin musulunci addini ya hana wannan na dari da tamanin da uku taqdimu ara'id الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زعيمين أن صاحب الضريح يفصل fiha. akwai masu wato duk bukatunsu da suke da shi sai a je sai ya yi ta kawo bukatu kowa ya kawo bukatunsa suna da wannan itiƙadi cewa wanda suke magabarta ba za su zo su warware kowa a biya masa bukatunsa kenan biyan bukata yana ga waɗanda suke kwance a makabarta to sai a rufe wurin a je a yi ta addu'a kowa ya faɗi bukatunsa shakawa bi ma'ana shakawa kai ƙara kuka abubuwan da ke damun mutane ga makabarta baya halatta shi ma daga cikin abinda addinin musulunci ya hana akwai masu yin rabtul khirati ala nawafidh quburil awliya'i liyudhakkiruhum wa yaqdu hajatuhum sai mutum ya yaga zani ko rigansa ko wani abu sai je ya daura a kabari wani mutumin da yake tunani waliyi ne dai ya dinga tunawa da shi ya dinga biyan bukatunsa sai ya ga rigansa da ya saba sawa kullum kullum sai je rataya a kabarin waliyi ko zani ko wani abu summa sai ya daura ya aje a wurin tunani cewa shi wannan wali duk lokacin da ya gani wannan abin zai tuna da shi sai biya masa bukatunsa wannan duka bai shirka ne ma wannan in mutum yana tunani akwai wani da yake kabari da zai iya biya mutum bukata wanda ba Allah ba akwai daga ciki daɓu zuwari auliya tawabitahum wa ta'alluquhum biha akwai masu daukan abubuwan da suke amfani da shi su ninnika sai su kai wannan wuri abubuwan ko abinci ko wani abu sai su rataya su a wa'annan magabartan a wurin auliya wato lokacin da za su ziyarci waliyai sai su je a wurin wani abinci ne suke yi na musamman a nika shi sai a kai waɗannan wuraren ce wannan an ba wali kaga wannan ya yi daidai da mushirkai masu zuwa su kai abinci ko su yanka rago ko kaza a gindin ice da sunan boka zai amfana da shi akwai masu yin haka zuwa kabarin waliyai da suke da suke nufi waliyan Allah shi ma baya halatta ilqahul manazili was thiyabi ala alqabri bi qasdi tabarruki akwai masu zuwa su ita jifan wato manadil hankishif da suke tare da su wasiyal ko tufa alal kabari akan kabari da gasati tabarruki domin nufin tabarruki mutum babu sai cire hulansa sai dinga gogawa a bangon wannan kabarin ko a jikin kabarin domin tabarruki sai dauka sai sa aljibun sa shikenan in wani suka hadu da wani da bai samu shi ma sai a goga masa wannan da aka gogo ko hankishif ko wani abu da mutum ya rike ko tufa ko wani abu haka ai ta gogawa a kabari in kana kallon abubuwan da ke faruwa kamar a Karbala za ga mutum musamman ne da ke wannan wannan aiki a tsaye sai dai ya ana ta ture-ture a miƙa mishi ya goga ya miƙa ya miƙa ya goga haka aikin sa kenan ana gogawa a kabarin Husaini Karbala domin a samu tabarruki a samu inda za a yi sujada in za a yi sallah aiki na musamman wanda ke aikin uni ke yana aiki akan haka to baya halatta yakan kaiwa har zuwa ga shirka shi kansa na da tamanin da imti امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل أكوي ماتا ما سزوها kwanta a kabari su dinga birgima kamar yadda jaki ke birgima akan kan kabari wai domin su haihu in ba haihuwa in suka je suka yi za su haihu to kabari ne ke bada haihuwa to wannan ita kansa shirka ne ma neman agaji ne ga wani Allah maɗaukaki sarki neman taimako ne ga abonin Allah abinda wani ba zai iya yi ba sai Allah to wannan bid'a ne wanda bai halatta ba istilamu alƙabari wa taqabiluhu daga ciki akwai istilamu istilamu tabawa haka da hannu taqabil kuma sumbanta akwai masu sumbantan ƙabari akwai masu shafa ƙabari da hannu wannan duka bidi'a ne ita ce bidi'a ta 188 da littafi mai littafi ya kawo in ka tuba ita ce ba na ibnu taymiya da al-i'tisam da igasatul lahfan na ibnu qayyim duka wayannan littattafai sun kawo wannan bidiyoyi ne da basu inganta ba ba a taba gabari ba a sumbantan gabari in kaje kai kai masa addu'a su suke bukatan addu'a a wurin mu ba muke bukatan wani abu a wurin su ba shi yasa aka shar'anta mu ziyarci makabarta don mu dinga musu addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ziyarta don ya musu addu'a sai har yana koya musu habbai in suka je irin addu'an da za su mamata har yake tambayan su a wata riwaya cewa kun samu abin da Allah ya muku alkawari sanu je mu ga mu mun samu mun samu nasara Kuma yake ce ta ya za ka yi magana da jikin kuna wannan a gabarin kafirai a fadar kenan wanda ba sa magana sanu sallallahu alaihi wallahi suna ji sun fi kuji abin da nake faɗi sai dai ba sa iya amsawa a wani wuri annabi da daddare ya tashi je gabar ya gabar tayi yi addu'a ce da magabartan ciki take da duhu yanzu da ya je Allah madauki sarki ya haskake wayannan kaburbura saboda addu'an da annabi ya yi musu wata rana mala'ika da daddare ya zo shi ta ka je kai ba mutanen baki al da addu'a annabi je musu addu'a kenan su suke bukatan addu'a ba mu ke bukatar wani abu a wurinsu ba suna su ta riga ta kare aikin su ya yanke sai addu'o'in da muke musu ba sa amfana wanda yake da rai kuma ya riga ya mutu shi sa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai suka samu fari sukan je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a Allah ya ba su ruwa sai annabi addu'a sai sai samu ruwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai je wajen Abbas babban annabi yace kai mana addu'a don kana kusa da annabi kai babban annabi ne da da annabi ke da rai wurin sa muke zuwa mana addu'a Allah ya kawo mana ruwa amma yanzu babu sai kai sai su je to kaga da annabi yana iya a roƙe shi ko ya ka ba da ruwa da ba za su karkata zuwa ga Abbas ba sai su je kabarin sai ya Rasulullah ayi mana ruwa ko ba haka ba to kaga duk wannan ya nuna ba wanda ake roƙa ya bada wani abu bayar ya rasu ya rasu ya tafi kenan to shi abin za a masa yanzu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ke bukata salati yi masa salati kamar yadda Allah ya umurce mu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هكا النبي صلى الله ya وسلم يا to ba ba ki wai haka daga ciki ilsaqul batn wal dhahr bi ijdaril qabr akwai masu zuwa su dinga wato manna cikin kunan su ko bayan su a jikin kabari suna neman da gungun kabari suna neman albarka su ma shi ma baya halatta ai haka akwai in insaqu badanihi aw shay'in min badanihi bil qabri aw bima yajawiru al qabr min udin wa nahawi kai masu zuwa jikin su gaba daya ko wani abu da yake haɗe daga jikin su ko kuma da gungun kabarin ko kuma abin da yake kewaye da kabarin itatuwa duka sai a je ana ta mamman na jiki a wurinsu da neman wai albarka ga wanda yake cikin wannan kabarin ko da itace ne aka samu a wannan wuri akwai ta'firu al-hududi alaiha akwai masu zuwa su kuma kumatu su dinga mannawa a cikin kabari suna birgima tanan da tanan shi ma ya halatta ba a yi Abtawahu tawafu bi quburil anbiya'i was salihina. akwai dawafi ga kaburburan mutanen kirki da annabawa akwai masu dawafi za ga ana dawafi in ka je karbala ko in kana kallon karbala za ga dawafi ake yi in ka je kabarin dan foje za ga dawafi ake yi je kaburburan manyan mutane ake kira waliyai su abdul qadir su su tijani su waye waye za ga dawafi ake yi akwai zuwa musamman da ake a shekara da ake zuwa senegal domin ziyarta waɗannan gaburbura dawafi ake zuwa a yi sallah a wurin a yi dawafi kamar yadda ake dawafi a ka'aba to duka wa'annan bidiyo'i ne da suke kaiwa zuwa ga shirka wanda ba su inganta ba akwai a tarifu inda al-qabr wa kabar ba a ba'd yuhassanu bihi Zannu. Yau ma'arafata wal ijtima'ul al inda kabar kama fi arafat akwai masu zuwa su je kabari sai a je to in ranar arfa ake zuwa ga duk wanda ake sai da zato mutumin kirki ne alhazai suna arafa su ma sun tafi kabari wani mutum da suke tunanin mutumin kirki sai a haɗu a wannan kabari sai a dinga ta'arruf kai daga ina kake me sunan ka wane wane wane wannan daga ina kake wane sai a zama an haɗu a wannan ya zama kamar irin haɗuwan da ake a arafa su ma sun yi haka wani kabari wani babban kabari kuma a ranar arafa ne alazai na arfa su ma suna kabari na wani mutum duka waɗannan bidi'o'i ne masu kaiwa zuwa ga bidiya akwai azabu wa tabahiyatu indahu akwai yanka ko yin layya a wurin kabari shi ma kansa bidiyo'i ne ba su tabbata ba تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء أقوي akwai masu idan akwai. kabari na mutum da suke tunani mutumin kirki ne a tunaninsu ta nan kibla na ta nan za su yi addu'a sai a juya sai a kalli kabari maimakon a kalli kibla suna gani kallon mutumin kirki a tunaninsu ya fi kallon kibla ba sai a kalli kibla a yi addu'a ne biyan bukata cikansa kansa baya halatta ibn taymiya ya kawo shi a cikin littafinsa yake ce ba su mustaqim الامتناع من استبار الجهة التي فيها بعض الصالحين akwai waɗansu ko a makka ko a madina za ka gansu suna nan in su je su yi aikin hajji musamman wanda suke biyawa ta pakistan bangladesh da sauransu in za su fita masallaci za ga ta baya baya suke fita ba sa ba masallaci baya to baya baya suke wanda ta gani su da hajji ko madina amma sun gama aikin hajji a makka sun zo yi wani bankwana za su tafi da ba za su dawo ba ko madina za su fita daga nan ba za su dawo masallaci ba to ba sa tafiya ta gaba baya baya suna kallon masallaci suna tafiya suna tafiya ni na taba ganin su na gan su a makka na ga wani a madina yana tafiya a haka to to in ya je kabari kaburbura na mutanen kirki to haka shi ma bai ba su baya so sai dai ya ta tafiya ta baya baya sai ya rufu da ganin wannan gabarin inda yake ganin sai ya juya ya tafi wai kada ya ba gabari baya kada ya ba ɗakin ka'aba baya ce ya juya ma ka'aba baya alhali ya juya ma annabi sallallahu alaihi wasallama baya tunda bai yi abin da annabi ya umarni ba to wayannan duka bidiyo'i ne da basu inganta ba قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء رجاء رجاء الإجابة أقول مع سنوف kaburbura na mutanen kirki domin karɓan addu'a musamman ake zuwa kaburburan annabawa kaburburan mutanen kirki a je kawai a wurin domin a yi addu'a a nan ne ake karban addu'a baya halatta shi ma kai kasduha lissalati inda wanda mun yi shi a baya nufi domin sallah a wurin kamar yanzu misali akwai mutane da yawa in sun biya aikin hajji ba za su taba tafiya aikin hajji ba sai sun je su yi sallama da ɗan fodiyo suna ga duk wanda ya biya aikin hajji bai je wurin ba to aikin hajjin sa bai ba to za ga motoci motocin ka je wasu ƙauyuka kullu lokacin aikin hajji ana ɗiba a sauke a dawo a sauke a dawo ko wannan karo na ga wasu mutane da yawa a wani ɗan gari sun taru suna jira bos bos sun taru ana zuwa za a kai su bari kafin su je aikin hajji sun biya aikin hajji to sai sun je su yi sallama tukuna to suna gani in ka je hajji baka je wurin ba to baka da aikin hajji to sai ka fara zuwa can daga nan sai tafiya to wannan duka bidiyo'i ne a nufi magabarta domin sallah ko domin addu'a ko domin ana tunanin wani akwai biyan bukata duka baya halatta akwai as-salatu ha kenan ai sallah a wannan wurin sai kuma qasduha halis salati ilaiha an da domin a kalle ta ai sallah inda ha kawai ka je makabartan ka zai kalli kibla ka yi sallah ilaiha kuma ka kalli kabarin ka sallah duka baya halatta bidiyo'i ne qasduha zikiri wal qira'ati was siyami wad dhabi kai masu nufin makabarta domin ayi zikiri a karantar Kur'ani ayi azumi ayi yanka duka bidiyoyi ne musu inganta ba التوسل إلى الله تعالى بالقبور akwai masu yin tawassuli zuwa ga Allah da kabarura don kabarin wani a Allah kai mun kaza ya yi tawassuli da kabarin wani mutumin ko kuma kaburburan ma gaba daya al-iqsamu bihi ala Allah akwai masu rantsuwa daga gurgura. na rantsa da kabarin kakana akwai masu wannan da yawa na taba ji wani yana fada da wani ana riba ci ce wallahi ya rantsa da kabarin kakansa ba zai yi hakuri ba a nan ka kaduna to kaga wannan baya halatta a rantsuwa daga gurgura ga Allah barkin sarki أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله أو أسأل الله تعالى akwai masu gaya wani matacce ko wanda baya nan daga cikin mutanen kirki ko annabawa ce ka roƙa mana Allah ko ka yi mana addu'a ko ka roƙa mana Allah bayan mutumin nan ya mutu ba a tare da shi bai jin ka to ba a neman agaji ga mutum wanda baya jin mutum kana neman agaji ga mutum ne wanda yake kusa da kai da zai iya yi baka abin da kake bukata amma mutum yana Kano kana nan kana cewa ya yi maka wani abu da ba zai bai jinka ba ta waya ba ba ta komi ba ka ba shi kenan matsayi irin na Allah madaukin sarki wanda yake sanin abin da ke koye wanda ya san gaibu kenan tunda mutumin da ke Kano bai san halin da kake ciki a nan ba ko to in kace yi mun kaza to ka ka nuna matsayinsa daidai da Allah ya san inda kake ya san ka zai iya kuma yaye maka lalle ba zai iya ba wanda ko da wani ya rike ka ko ya kama ka zai dake ka yana Kano ba zai iya ba wanda yake kusa ne kake neman agajin su ba mutumin da yake Kano ba to shi Allah ne yake da irin wannan sifa ka roƙe shi a kowane lokaci don wani za sa alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'a idza da'ani to in ka ce wani zai aka to ka bashi wannan sifa ta Allah shi ma shi yasa sai ya zama shi ma shirka wanda yake babba don wannan ibada ne da Allah ce a yi masa aka yi ma wani ya halatta shi ma الاستغاثة ka منهم ya sayyidi fulan فلان أغثني أو Ala, على akwai masu neman agaji da matacce ko neman taimako sai ya sayyidi ya shugabana wane kai mun agaji ka taimake ni akan makiyina alhali baya kusa da kai baya ji wata kila ma matacce ne kaga shi kansa ba shi matsayi irin na Allah madaukakin sarki baya halatta itiqadu anna almayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala kai masu itiqadi matacce yana iya yin tasarrufi wato shike yakan gudanar da wasu al'amura wanda ba Allah ba mutum ya mutu ce in kaga kaza to wani in kaga kaza wani matacce ne kai masu wannan itiqadat in kana karanta littattafan sufaye irin su jawahirul ma'ani irin su littattafan su yan shi'a da yawa za a ga irin nan abubuwa mutum ya mutu ce an nemi taimako da shi ya zo ya yi taimako ko wani ya mutu an kira matacce ya karbi wannan ran wani nan mutumin da bai mutu kuma ba da yawa suna yana faruwa a haka na shi ne jiya nake gaya muku shi wani shirazi ne ke faɗi ɗan shi'a ne babba ke faɗi idan mutum yana son alhairi na duniya da na lahira a samu gunki na husaini a kafa a gidansa ya dinga ziyarta bayan kwana biyu ko sati sati ya dinga roƙon neman biyan bukatunsa na yau da kullum kowa ya ba su wannan fa'ida kowa ke a gidansa ya samu gunki ya sa na husaini kaga an koma masu bauta ma gumaka kenan to idan mutum yana da wata bukata sai ya zagaya wannan gunki sai ya roke shi na husaini kullum haka fa don shi alam an ba alaman fi baitihi ya sa alam shine gunki a gidansa na husaini ya dinga roƙonsa biyan bukatunsa akwai alkhairai na duniya da lahira ya ba su fa'ida ya ta biyu ce kuma ya samu daga cikin ‘ya'yansa mutum ɗaya ya bashi ya zama shine sadaka ga Husaini sadaka ga Husaini ya dinga zuwa ko nan Karbala ko yayi wata hidima Allah ya bada dai sadakan sa guda ɗaya kamar yadda yake son wani sa ya zama likita wani ya zama sai da kawo to ɗayan ka ce wannan nan Husaini ne ka ba Husaini sadaka to ya samu wannan sannan ya samu daga cikin dukiyarsa kuma wani yanki ya yanka ce wannan kuma ya ba da yi hidiman husaini da shi waɗannan fawaid guda uku ya ba su amma manufansa shine wancan babban na farkon ya yi ta maimaita a ciki akwai fa'idoji masu yawa in aka yi haka yi gunki husaini a dinga zuwa ana neman taimakonsa kullum kullum to kaga wayannan duka shirka ne da mutane suke yi wanda da yawa musulmai suke itikadi su in ka dubi littattafansu za ga wayannan abubuwa da ake faɗa su su ne addini a wurinsu don su sukan faɗi mutane irin mu yau da kullum ba mu isa mu kira Allah kai tsaye ba sai mun bi ta wata hanya kafin a yi roƙi Allah maɗaukin sarki in Allah a haka yake to ai kenan an tagaita rahama ta Allah da ce rahamansa tana da yalwa ta yalwaci dukkan komai kenan wani ba zai iya neman rahama kai tsaye ba sai ya bi ta hannun wani kaga shugaban kasar Najeriya misali ne wanda za ka ganshi sai ka bi ta hanyar mutane ko to shi Allah ina kai tsaye in kana so kai ka roƙi Allah kai ki tsaye ka tashi kin dare ka sallah raka'a biyu ka daga hannunka ya Allah ga bukatuna ya Allah ka kare ni daga ya Allah ba ni kaza ka gani shikenan yana jinka kuma zai amsa maka yakan ma sauko a kullum in dare ya riba uku kashin karshe na uku zai sauko cewa yake so wanda zai roƙa in bashi wake da bukata roƙe ni in biya masa wake neman gafara in gafarta masa a kowane dare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira yanzilu rabbuna kulla lailatin fi thuluthil layl al-akhir wa yaqulu man yad'uni astajib lahu wa zai roƙe ni in dinga in amsa masa haka shi Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ما سوء جرمان كي باسا روكونا توزاسو يبا جهنم سنا بس أنتتو لأن الله ينعسو أرويش أكله يسعى وني حديثي إن الله كريم حيي يستحي أن يرفع إليه أب أن يرفع الأب يديه إليه ثم يردهما صفرا Allah madauki sarki hayyun karimu yana da karanci yana jin kunya bawa ya daga hannayensa zuwa sama ce ya rabbi mun kaza a maido da nayin nan sifir zero ba komi kenan kowane lokaci bai alakanta da abun da wani ba kawai kai sai ka robi ubangijinka shi yasa mutanen da suka shiga kogo su uku kowa ya roƙi ubangijinsa tsakaninsa da ubangiji shi kadai da abin da ya yi ya sun cewa tsakani da Allah ya ba wanda ya tawassuli da wuri kowa shi kansa ce ya Allah in kaso wannan abin da na yi don ka ne Allah ka yaye mana sallah ya yaye musu to haka ake bukata musulmi ya zama a hada mutum kullum a hada ka da ubangiji ka kai tsaye kada a ca makance mutum tsakaninsa da ubangijinsa amma wasu su abinda suke so su hana mutane bautan Allah kai tsaye su so mutane su zama bayin su maimakon su zama bayin Allah to sai abin da suka ce sai su dinga karban abun na hannu na mutane a kullum shine suke bukata shi yasa ake hana mutum a karantar da mutane a aqida mai kyau a karantar da su addini na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda in ayi haka kowa sun cewa zai roki Allah Allah ya amsa masa me yasa sai kaje wajen wani to suna so su katange wannan su duce wannan hasken za mutane ba sa gani cewa su za su iya roƙon Allah sai an je wajen shehu ne to haka sufaye abinda suke yi kenan rafida abinda suke yi kenan da wasu aƙidu daban-daban sai ga mutane suna girmama Allah fi ai bayin Allah fi yadda suke girmama Allah na taɓa ba ku labari wata rana wani muna zaune da shi a madina fa mai gidansa yi masa waya daga najeriya ya je ya sa layi ɗin can to ina gani mai gidansa ya samu sa shi to bai haddace numban mai gidansa ba da ya bugo bai gane numban mai gidansa wai hello ina zaune da ya ji murya sai da ya kwanta a gaban mai gidan baya ta ci ba shi mai gidan yana Najeriya shi yana Madina sai da ya kwanta ya <laughs> mai gidan shi karfe ya masa magana yana zaune to kaga da haka shi ke girmama Allah haba da wannan ya shiga aljanna ko yadda ke girmama mai gidan shi ba sa tare muryansa kawai ya ji sai da ya kwanta kun gane abin da ke nufi to yadda mutane suke girmama mutane fiye da yadda suke girmama Allah to irin wannan zune wasu mutane suke bukata haka suke so su katange mutane su hana su gane addini su dabaibai mutane su sa suna bauta musu mai ko ana bauta ma Allah madaukakin sarki don ga wasu abubuwa da ake addini kai ka sani wannan wasu mutane ne suka shiga tsakanin mutane da abin da fahimtar da su addini sai a hana mutane karatu duwan littafi ba a karantawa sai dai kawai a yi ta karanta musu tatsuniyoyi na banza mutane su yi ta abin nan Allah ɗauki sarki ya tsare mu na alwakofu inda alƙabari wal inda huko akwai alwakofu wannan ita ce bidiya ta ɗari biyu da shida yin itikafi a wurin ƙabari ko abinda ko kuma makwabtaka da gabari kai masu wannan so duk wani abin da za su yi na ibada su yi imani da makabarta to a nan ne suke ibadunsu na yau da kullum kamar yadda na faɗa wannan addini na shi'a kenan su duk wata ibadansu ɗabari ya fi musu kome su yi ibada a wuri ɗabari a ibada ne na majusawa tun tun tuntuni shine aka gada kakanni da iya ita ake rayawa har abada ina da littafi da suka rubuta a kan cewa yin ibada ko kallon ƙabari a sallah ko tabarruki da ƙabari ya fi duk wani abin da mutane suke bukata don da su suka rubuta shi suna raba su ma a wasu lokuta za ga kyauta ana ba mutane na girmama kaburbura to duka waɗannan bidiyoyi ne ba su da asali daga addinin musulunci al-khuruj min ziyarati al-maqabir allati yu'azzimunaha ala qahqara akwai wannan mun yi shi a baya wancan in juyawa a ba kabari baya nan kuma in za a fita sai kuma a fita ta qahqara kamar yadda na faɗa ana fita da masallaci ko a ba gabari baya a sai a fita ta baya baya shi ma ya yi kama da wancan duka bidiyo ne kai kaulu babu wishin akwai wasu daga cikin almudarwishina alwafidina ila almuduni li huduri li khususi ziyarati man biha akwai masu zuwa daga ƙauyuka don su ziyarci kaburburan da ke cikin birane na waliyai kamar kana cikin su da kasar syria akwai kaburbura da ake itikadi na annabawa a wannan wurin ko a egypt a wasu wurare ko su iraki kasar abin nan ko kuma falastin kai gaburbura da ke ya yi tikadi gaburbura na annabawa a wannan wuri ko kuma mutanen kirki da ake yi tikadi su to akwai za su dinga in za su ziyarci mutanen da ke wannan wurin na waliyai da matattu inda iradatil aubati ila biladi don za su koma zuwa ga gidajensu to dinga karanta waɗannan addu'o'i al-fatihatu li jami'i sukkani hadhihi al-balda سيدي فلان وسيدي فلان ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسه وجهه هنا أدوى زي سيد نوني سيد شافي فسكنسا يكون نبايا على التباعي أكوي فدين ونن أدوى السلام عليك يا ولي الله الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على الأموم كافة جمعا يا حي يا قيوم ويقرأ الفاتحة ويمسه وجهه بيده وينصرف بظهره سيكرن تونا الدعاء يكرن فاتحة يشافي فسكا سدهنا ينسى لأن سيجيو يتبايا بايا سيتفي إن يزو زيارة وسو مقبرته waɗannan duka yana da cikin bidiyoyi da mai littafi ya gansu ana aikata su a inda ya rayu shi yasa ya rubuta su alhamdulillah mu wasu da yawa ba mu san da su ba sai dai a kila wasu a yanzu ke jin wasu wasu kuma kila sun gani ko sun taba ji a wani wuri za a ga wata rana aljazira tana kawo irin wannan abubuwa aljazira mubashir akwai alwasa da su kira a documentary in kana bin su wata raza ga irin wani abubuwa duka suna kawo su don akwai wani shiri da suke a sirru lilgaya da wani mutum an kashe ɗan jarida da yake ɗauko irin waɗannan abubuwa to ya kan bi diddigin irin waɗannan abubuwa ya ɗauko su a wannan documentary din kan sa su to na gani kusan sau biyu daga baya an me ake kiransa editiyar an kashe shi ɗan jaridan a irin masu kashe mutane don an san irin abubuwan da yake dauka yana gani su ne suka hada baki a kashe da jarida al jazeera yake aiki a ta na abin nan to sunan shirin asirru lil ghaya wato matukan sirri irin yadda mutane suke yi tikadi a wasu wurare sai a yabi ta dauka ita dauka sai a zo a yi da waza mutane to wannan abubuwa duka har inda ake da wafi a kabari ake zuwa hajji da ake sujjada kabari da ake neman haihuwa da sauransu duka sai ga yana nunawa kasashen larabawa da yawa su pakistan su india su a wannan kasar bangladesh su syria wasu wurare iraki karbala inda ake zuwa duka yakan da koya watsa ko da ke su karbala yanzu masu suke watsa kayan su life ake yin ana ranar ashura ko ranar wani abu irin wannan wurare da ake ziyarta da wanda yake da tv zai kalli ashura zai ga yadda ake tsari cikin jama'a da yara wai Bagin ciki saboda mutuwan Husayn radiyallahu anhu to duka wannan abubuwa bidiyo ne kafirai ne suka koya ma mutane domin su nisantar da su daga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda Annabi da sahabbai ba su yi ba na wannan abun bidi'a ba a neman lada da wannan to musamman ji mutum ya ji makansa ciwo har jini ya zuba da sauransu wasu har mutuwa suke yi wa kira su shahidai wasu wuta suke takawa kama a pakistan sai a kawo itatuwa a hura wuta sai ta yi gawayi ta yi ja sosai sai a rufe fuska da bakin kille ko ja sai a dinga cire takalma ana gudu a cikin wutan har wutan ta mutu gaiwayi sosai wallahi wai ibada ne wai husaini ya husaini ya husaini ya haidar ya haidar gana tafiya an sa ko bagaƙin kaya ko jajjayen kaya cikin wuta wallahi ana tafiya shi ne wanda shi sun fara shiga shiga tun yanzu kenan kamar yadda annabi ya gaya musu sahabbai da aka umarce su shiga wuta kan yi sai ce da kun shige da ko da kun zarce har abada kenan to su tun daga yanzu sun fara shiga wutan Allah sarki ya tsare mu na'am